manuniya. Duk sukuwar sukar gwamnatin shugaba tinubun da wasu 'yan ƙasa ke yi jami'an gwamnatin tinubun sun tabbatar da duniya cewa ba karamar da gargazar 'yan bindiga gwamnatin take ba. Duk wanda ya san menene sharuɗan ɗaukan bashi wanda muka yi ta gaya 'yan Najeriya. Ya za ka shuka gero shi masara? A fafatawa da aka yi an kashe 'yan ta'adda da barayin daji sun kusa dubu tara da ɗari biyar. Game da barazanar komawa tsarin lardi ko shiya-shiya a Najeriya kuwa katukan gulag Alhaji Umar iya ne ke cewa yana goyon bayan wannan yunkuri don ya san arewa ce za ta samu ci gaba. Dan arewa duk abin da za ka noma ko duk abin da za ka kiwanta kar ka kai kudu ka batta arewa 'yan kudu su zo su sayar ya su tafi so kaga shi yasa raba wannan din a raba shi shi kuwa tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar cewa yake zuran zare jikin wasu zaratan jam'iyyar PDP zuwa wasu jam'iyyu ba fa don kishin ƙasa ko tsoron Allah ake ba kowa na da dalilin da yasa yake bari yawanci zaka tarar ba wai a jam'iyyance bane a'a ko yana so yana neman biyan bukata bai samu ba ko kuma yana cikin wani hali yana ga an takura mar to sai kaga ya ba da kai waɗannan ba so mun muka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk ranar Juma'a da zaran an fito sallar asuba. shiri na ɗari da saba'in da uku cikin jerin shashiryan manuniyan da ke son ganin masu sauraro sun samu sassauci da sawaba. Mai yiwuwa kuma sunsunar sabar sullubewar sawabar ta sa onobul Nasir Garba ɗan tiyan jihar Jigawa gaya wa duniya cewa dama su sun hango matsala tun lokacin yakin neman zaben jagaba. Shi abin da ya gaya mana 'yan Najeriya ya ce mana zai ɗora kan ayyukan da tsohon shugaban ƙasa Malam Buhari ya yi. Amma me me haufin haka? Ayyukan 'yan ƙasa mu da muka san Buhari yana yi. Tun a wancan lokaci naira ba ta daraja. Tun a wancan lokaci abinci yana tsada. A wancan lokaci mun san babu tsaro. Tun a wancan lokaci mun san ayyuka na gwamnati ba a ƙare su a cikin lokacin da ake alƙawura. Tun a wancan lokaci mun san an sa hannu an karɓo bashi da sharuɗa. Sharuɗan da suke sa talakawa a cikin wahala. Sharuɗa ɗan da suke kawo naƙasu ga tattalin arzikin ƙasa waɗannan al'amura duk gaba ɗaya su ne kuma tuni ce zai kura a kansu ya cika alkawari wannan hali da muke ciki duk wanda ya san menene sharuɗan ɗaukan bashi wanda muka yi ta gaya 'yan Najeriya muka yi ta gaya wa shugabanni don girma Allah ku yi hakuri ku bar lafta mana da bashin nan saboda babu yadda za a yi waɗannan sharuɗan su sa ƙasar mu ta ci gaba. Ka ce tuni ya ce kyawawan ayyuka. Sannan a gefe guda kuma ka ce ya ce zai ci gaba. A wurin ka ya ci gaban da su ko shi a wajensa waɗannan ayyukan da Buhari yake kyawawa ne. Mu kuma a wajen wajenmu waɗannan ayyukan na ƙasa za su kawo. Ba yadda za a yi ka zo eh, shuka wani abu a gona ka je kuma ka girbi wani abu daban. Ya za ka shuka gero ka eh, shuka gero kan masara. Sai dai kuma shi ministan tsaro a Najeriya Alhaji Muhammad Badar Abubakar cewa yake gwamnatin Tinubun ta riga ta yi nasarar jefa 'yan bindigan kasar nan cikin ukuba. Kaga a cikin shekara ɗayan nan a fafatawa da aka yi an kashe 'yan ta'adda da barayin daji sun kusa dubu tara ɗari biyar an kama sun kusan dubu bakwai sannan an kwato waɗanda aka sace kusan dubu hudu da ɗari bakwai mun kama bindigogi kusan dubu hudu da ɗari tara sannan harsashai kusan dubu tamanin da biyar to wannan ba karamin nasara ba ce kuma a cikin wayancan mutanen da aka fafata aka kashe su kana jin damina ya faɗi Ali alikawaje ya faɗi isyaku badere ya faɗi kwana-kwanan nan an yi dangote modi-modi ya faɗi manya-manya-manya-manyan barayi da 'yan boko haram da suka faɗi ba za su kirgu ba wanda a cikin wannan tsawon shekara ɗayan aka kashe su kuma yanzu haka magana da muke da haɗin kan jami'an sojoji na niger an kama kacal halilu an kama bello mai daji shi ma yana Niger muna kokari a kasu nan domin a kunta su so wayannan mutanen da na lissafa ma ba wanda ba shi da ɗaruruwan sojojin ƙasa masu babura masu bin binshin da makamai sun kwanta dama to me kalubalen da kuka fuskanta kafin ku samu wannan nasara wajen neman wannan nasarorin eh babban matsala shine na jama'a su ba da haɗin kai su rinka ba mu labari ingantacce dan zaka ka ji an zo an shiga gari an yi ta'andanci an gudu daga ina suka fito har suka zo ba a sami cikakken bayanin mutane ba to amma yanzu mutane suna ba mu ingantaccen labarai saboda duk waɗannan da na gaya ma an kashe din labari ne da muke samu daga wajen mutane masu kishi wani kuma faɗan cikin gida ne yake kashe su tsakanin su sun kama faɗa. game da raɗe raɗin rarraba Najeriya zuwa lardi lardi ko shiya kuwa jigon jam'iyyar APC kuma katukan Gulak Honorable Umar Iya ne dage kan cewa ko da hakan ta tabbata fa arewa ce za ta samu babba babban riba. Kamar ni personally ina goyon bayan wannan abu saboda menene zai sa mu mutanen arewa mu farka dama bacci muke yi so amma da wannan abun na tabbatar ma wahalan wahalan wallahi ba zai wuce shekara biyu ba za mu zo mu ji daɗin wannan abun saboda menene ai durar da aka ce ku koma cin gashin kanku to kaga zai kawo tunani wa mutane za su tashi su hubasa saboda menene mu samu mafita duk duniya in ana maganan arziki noma ita take gaba so amma mu yanzu a Najeriya sai muka mai da noma shine kashin baya mu yan siyasa mun zo mun lalata duk wani abun da ka sani harkan noma saboda menene saboda son zuciya da kuma mun saki jiki muna jiran kuɗi daga gwamnati a in mai an sai da mai a bamu kuɗi so kaga wannan ba zai kai mai nan tana iya bushewa yanzu kaga zan iya baka misali da mun koma abun da magabatanmu iyayenmu na da suka ce kan cewa dan arewa duk abun da zaka noma ko kuwa duk abin da ka kiwanta kar ka kai kudu ka batta arewa yan kudu su zo su saya su tafi kaga da sun yi haka kaga da arewa ba arena ta ba yanzu kamar a Benue a je a gina kasuwa inda za a kai dabbobi don haka duk wanda ya fito daga wani cako diga ina ya zo wannan kasuwan ya sayi dabba ya nemi mota sai loda ya kai sa kasassa haka kuma kayan gona irin su lokoja eh, duk da inda muke da boda da yan kudu a je a kafa babban kasuwa na wayannan abubuwan da muke mu arewa muka dogara da su sai dai a kai wurin mai saya ko daga ina yake zo ya saya so kaga in an haka na farko an rage kashe kuɗi na biyu an rage wulakanta arewa na ukunsa kuma tattalin arzikin mu zai bunkasa saboda mene ba mu muke kaiwa ba su suke zuwa su saya so kaga shi yasa raba wannan din a raba shi shine shawara na ka wannan ina goyon bayan sa 100 bisa sai kuma shi dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP a zaben da ya gabata Alhaji Atiku Abubakar da ya ga wasu jigajigan jam'iyyar PDP na janye jiki dan ficewa daga jam'iyyar gaya wa duniya ke cewa da damar masu ficewar suna zari kare jiki ne kawai saboda tsabar fargaba. Matsala na wajen shugabancin jam'iyya. Amma ai ko zaman da aka na jam'iyya kwanakin baya din shi ya zo kamar ana nuna shi ya samu nasara a tsaye da shugabancin jam'iyyar da ake yi. Ba ni jin haka ne ban ga nasarar da ya samu ba. Nasara of course ya sa mun fadi zabe kuma faduwan zabe ya samu minista to sai kuma gaga. To amma yana ci gaba da amfani da resource da kuɗaɗensa da dukiyarsa da kadarorinsa da mutanensa wajen janyo. To za mu hana shi amfani da dukiyar shi ne da kadarorin wurin shi ba sai ya ta yi ba mu ga iyakacin da zai ya danganta ai ga yan jamia ko za su yadda a ci gaba da haka ko kuma ba za su yadda ba akwai wasu mutanen PDP da dama da suke barinta saboda ba su gamsu ba da abubuwan da suka faru ko a jihar su ko a ƙauyen su ko a ƙasa baki daya a yawancin waɗanda suka bari zaka tarar dalilan dalilai ne wanda ya shafi kansu ba abin da ya shafi jamia ba ba wani rashin gamsuwa ne sukan ce ba wani rashin gamsuwa kar ka yarda mu bude abin nan menene ake cewa a bude shafin <laughs> domin kowa na da dalilin da ya sa yake bari yawanci zaka tarar ba wai a ba ne. a'a ko yana so yana neman biyan bukata bai samu ba ko kuma yana cikin wani hali yana ga an takura mar ko gwamnati ta takura mar da wani hanya da sauransu to sai ka ya ya ba da kai to daga daga iyaka batutuwan da zamu iya bajje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar murafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya kamar dai kajin da aka gabza musu guba. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki dubu ɗaya da tamanin da biyar ne dukkanin masu dafa da barafin ikon su ƙara gaba. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku tun daga shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da masu sauraron mu ke ta faman maraba. Ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada a cikin wani sabon shirin na manuniya.